duk da yake ana samun rahotannin da ke nuna jami'an tsaro sun hallaka 'yan fashin daji amma rahotannin da ke nuna 'yan fashin daji sun hallaka jami'an tsaro su ne suka fitar da hankulan jama'a da kuma nuna yadda sha'anin tsaro ke fuskantar kalubale a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya bayan kisan gilla da 'yan bindiga suka yi wa jami'an soji da 'yan sanda goma sha tara ranar talatar makon da ya gabata sai gashi talatar wannan mako sun sake hallaka wasu jami'an 'yan sanda shida a wata fafatawa da suka yi a kamfanin sarrafa tumatir da ke karamar hukumar mulkin gaski rundunar 'yan sandan najeriya ta bakin kakakinta a jihar kebbi da na 'yan sanda na fiyo abubakar ta tabbatar da kisan jami'an ta shida dama akwai jami'an mu girki a wannan kamfani suna samar da tsaro so sun yi nasara sun kubatar da wannan turawa eh, lafiya lau zuwa garin yawuri eh, sannan sun yi musayar wuta da su wannan 'yan bindiga har ciki ko Allah gajiya muna da mutum hudu jami'an mu da suka rasa rai biyu daga baya sun sake rasa ransu a asibiti kimanin shida kenan za a ce jami'an sanda da ke a wannan wuri wanda suka rasa rayuwarsu su ma daga gefen yan ta'adda sun samu eh, lase casualty za a ce wasu sun rasa rayukansu kuma sun gudu da raunuka gaje muna da mutum guda da yawan da ya rasa rayuwar shi a cikin mutanen garin wara wani abu da jama'ar garin ke faɗa shine an samu labarin za a kawo hari kwana uku kafin aiwatar da harin abinda rundunar 'yan sanda ke ganin cewa eh, duk da aka ji labarin za su sun jami'an tsaro ina za su kuma kimanin yawan su nan don in kalmar kamar wannan harin muna da ai jami'ai kusan arba'in zuwa sittin da wani abu a cikin wannan kamfani amma ga yanayin consul diba da number su yan bindiga kuka da ɗari biyar ka mun samu labarin cewa yawan su ya fi yawan jami'an mu da mun kokari mun sake tura sanin jami'an tsaro don a rika ma wanda ke wurin su amma alhamdulillah kusan zamu ce mu samu wannan rahotannin ko labarin ga mutanen garin mu. wannan karamin hukuma ba. Masu lura da lamuran yau da kullum kamar Farfesa Tukur Muhammad Baba na ganin duk da yake in ana yaƙi kowane ɓangare ana samun salwantar rayuka amma dai akwai ban tsoro kisan masu baiwa ƙasa kariya. Abin ban tsoro ne a ce shi mai gadin kofar gidanka shi ne aka fi durkusarwa kaga bamu da bamu da tsaro kenan. akalla abin da yake nufi kenan da kuma kashe musu gwiwa kashe musu karfin gwiwa wajen wannan abin abin takaici ne abin tausayi abu ne kuma da ya nuna gwamnati ya kamata ta sake shirin nan ta duba makamai ta duba a bayanan asiri da sarrafa su da aiki da su haka ma kai hari a kamfani irin wannan inda gwamnatin najeriya ta jima tana neman masu saka jari daga kasashen ƙetare su zo da babban illa ne sosai masana dai na ganin cewa wannan ƙarin manuniya ce ga gwamnati akan ta ƙara azama wajen kimtsa jami'an tsaro musamman wajen samar musu da kayan aiki ingantattu da kuma ƙwaƙwarar horaswa don iya fuskantar ƙalubalen tsaron ƙasa da jama'ar ƙasa muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya